Wani ya isa ba roƙe ma na manta mu ya faru. yaƙi ya ci dogo mai tafasara yaƙi ya ci bago mai tafasara yaƙi ya ci garkocin da ya ci manin garkuwa kai babu manta mai aka aka yi garkokur ma la ilaha illallah sanya aikin gara eh to a gaban na shagon babu 'yan sanda daga bangaren chamus sai garkokur ma da bangaren kurmada ba hagon manta ba hagon manta sanya aikin gara an kai sanya a kwabdika sanya aikin gara an kai sanya a kwabdika kai ka ce kana yi nima na ce ina yi tukuran haɗe a wuce wurin eh haka dabban take a haɗe a wuce wurin ba hagon manta garkuwar kurma matsagar ko kurma ba hagon matsagar ko kurma to a haɗi dan Allah ai amarya mu gane wannan ango ai amarya mu gane ango ai amarya mu gane ango eh an ramma ma ya barka su ya ce bari ya kalli dan nan barkar shigo a ramma eh kaga mai gida ga najib shagon auta dan banza shi ya daure ma najib gindi yana ta wulakanci eh aran ma ya ma ya yi lehi bangare na shi yasa ka gaba ɗaya yanzu tun da ka tau bai sa ko kaza ba zai kashe ba yanzu akwai matsala a kai ba kai saka ba hakuri ba sai aran ma mai gidan ka ba hakuri sai aran ma kuma ba wai sai na zo shago aran ma ba sai aran ma ya bi ni inda nake ya ce ya zo neman ahuwa bangare najib sai a yi maka Eh, to ga nan muna bahagon daga bangaren da ah, bahagon yan sanda sai kuma garko kurma daga bangaren ah, kurma eh gurma ɗan yalan garba ta lafiya ba ku da yawa hin sahi duk yawan jama'an da gurma ɗabi na iya tada masa hankali babban jama'a duk yawan jama'an da gurma ɗabi na iya tada masa hankali to gashi na Aisha ya riga gaba kuma ya kusa barin gari kaga kuma samu matsala eh baka eh, magana baka magana eh wala magana da ku ne kure baka magana wallahi yace sai yayi eh sai yayi yace ba ci wata na ya shiga na wata na uku kenan amma ko ta da muka sa ka eh, kowa ya buga sai dai barshi akwai matsala da haka fara ta yara yara yanzu yara suna gani dai su barshi dan da ba kai hakuri ana haka su kwata wuta dan ba zai daga kafa daya eh kai hakuri dan da ba eh? to ka so a san shekiya ana magana iyayen gidan kai kuma kai da har ya zama maka da takamammun gida da shago aljami arewa kake ka canza ko koma shagon wane ne ka ƙara koma ka ƙara koma ba hagu a hausa mamman ka ƙara koma kai duk inda ake tashi kana wurin eh, idan ya ga mai tashi ya koma mai gidan gidansa don umarka eh, da shago ɗan fulani inda ne eh, da shago ɗan fulani ne na inda ya yanzu dole ka ce yaran ka ne tunda yanzu ma shago ba mai abin nan bane ba sai ku muke sira eh wannan waziri dan goma ka ji bana na ce na Aisha su ce kariya ne ba na Aisha daga hannunka jama'a wasa gari. an dawo da me bahagon manta garko kurma bahagon manta garko kurma ya ake ciki da kai kaji dai shawarar wani na ka shawara banza tun da ka na torfe da duka mu magani in zai iya yau ubanka haka dan bai ce to kai rufe da duka a ji wani can dan ba da shaida wai ya rufe da duka to ko ka karfe da duka kana iya faɗo akwai matsala balantana ba ɗanka ba to kai ka ji kai da karansa ita ga hinan da ya wani suke yi a ah, to sai ta faɗi eh? ko shi bari ba har yanzu ana kura dambe sport wannan deletin ɗin shi zami ba za mu tura ba saboda mun tura zaki ba zami za a yi wallahi ina gamawa deletin ɗin shi zan yi tunda ba abin da aka yi a ce na amfanin tura wannan bigi amfani tura tunda ba a nausa ba akwai a nausa wala a nausa a tura tura ba da ba jana da kai la ilaha illallah ya kai manta la ilaha illallah kar manta kar manta manta kar manta kar manta kar manta kar manta kar kuwa kurma manta kar haka dan ba yake baka zo da ruwa ba ka da me ana da me eh, ana da me a sacan ga yace ana baka diwan to can, da ruwa eh ba a shi ruwa can a shi can, can kabina to eh in babu ruwa ba a shigo mun to ina za a shigo mun ba ruwa yawa a shi shagon eh. ba ga yan sa tashi akwai da kwa ga ka ba su da ka ba su ruwa maraba da man kenan ana da me eh, ana da me ana da me ana da me ana da me a shagon sa zuwa masa ya gobe Allah ya kiyaye sa sarkin yanki ka san dai aljari nasara maka kisa biyu a gaba na makara mu ko ba ba goro bane ana ce ka bakan lahiya ka daure mai Allah mu wuce shi mu tabbatar cewa an ka sauran mana eh mai Allah ya gurmada da shi da aljari kuntu. yau ga rabban an saka na farko na waje da wuri ka shigo la ilaha illallah sai yaki mai illaya ka sai idan ka taka duk abokan da maka hankalin sa shi yake irin su wani da wani masu farar masu farar wando eh, ah, eh a su kallon wani ne farin farin wando a cikin abokan da ban a ah, gani wannan ya ya yi wa da ke Allah ya Allah ba masa mara tu tu alfano mai yan laya alfano tu mai yan laya alfano gutu mai tu laya alfano mai yan laya alfano gutu mara ɓaɓalla kai ya ce kai dambe mara Allah Allah Allah Allah Allah nan bakin bakin dama ta zamfarawa ina bobu ina bobu ina bobu ina bobu Para manda, manda, manda, manda. Sai sa,

koyo kai a garga ke oh, wajo bashi na koyo har ka sa an matsala yi ana kai ana kai ana kai ana kai kai mai to to sha da da da ta la ilaha illallah kai kai kai kai kai kai eh ita barista haka na gaba su daure wayo Allah na kai kai kai kai kai ina yace ba yanzu ba sunan wata waka ba yanzu ba ana kai kamar ana kai mai kwalguda mai kwalguda mai kwalguda garkuwa kuwa ba za a zuwa can hancin ruwa wo eh? wallahi ba arhaba ne ba dan furo ba ba arhaba ne ba ba arhaba ne ba kai wallahi ko a tsanin kudin kudin ko a tsanin kudin kudin sallah ba ta bayi bane ba amma ko ya zai kowa akwai matsala sawa ya daga daga da daga masa dauri eh ai sai sai ko hadda mutum sun daga shiga masoya eh a shiga masoya